وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين masu matsayi suka ce cikin alfahari da nuna isa mu ne muka fi yawan dukiya da yawan ‘ya'ya don haka abin da kuka riya cewa za a azabtar da mu ƙarya ne ba za a azabta mu ba a duniya da lahira.